to masu kallon mu gashi nan ga alƙanin bello nan ga alƙanin bello nan ya fito a wannan lokaci nauyin ɗari zai bugo ga kuma wato dogon ɗan bara a dogon ɗan baran dai eh dogon ɗan bara shi nan shine kuma da jan safa shi zai buga wa jihar kebbi shi da alƙanin bello sarkin dambe alikarin bello sarkin damba gashi a tsakiya yana daga hannu to ga nan sarkin damba fa ya eba ƙasa ya zuba a hannunsa nauyin ɗari ne to a dai damban nan ba dogon dan bara dogon dan bara da shi da alikarin bello komai zai iya faruwa to ali ya durkusa a gaba nai kamar yadda kuke kallo a wannan lokaci to ga ali nan alikarin bello daga jihar kano dogo dan bara daga ta ah, gashi nan alƙanin bello da dogon dan bara ga dai ban nan an riga an taka wannan dambe tsakanin alƙanin bello da dogon dan bara dogon dan bara ali ya fara binsa ya fito waje alƙanin bello dogon dan bara alƙanin bello dogon dan bara to

wallahi dogo dan bara lokacin ma nan dogo dan bara Ali ya bige shi amma an riga an busa. ya kuma faduwa ku rike shi zai ƙara faduwa Allah kiyaye kashi nan an kuma dawowa fa an kuma dawowa yauwa an kuma dawowa gashi nan gashi nan la la la la la wallahi yana fa shi ma fa yana ka duka kashi nan yana ka yana ka dogon sarki Allah ya kiyaye kashi nan dogon dan bara ta sarki alƙarin bello ya sa gashi nan dogon dan bara ya sa gatari gashi nan daga Bello ya yi nasara ya bige shi, ya bige shi. kamar a wannan lokaci dai sarki alƙarin bello ya buge dogon dan bara gashi nan kisa ba neman foyin ba alƙarin bello amma fa sarki ya dan sha da ƙyar don wallahi ta so ta canja dai Allah kiyaye amma sarki yayi kokari saboda alƙanin bello da zuciya ya fito saboda alƙanin bello wani fitowar da yayi ban taba ganin sarki ya fito a fusace ba sai wannan lokaci to sarki yayi nasara yayi kisa a wannan lokaci to daga auta nan autan dan mun zakot gashi nan shi kuma dogon dan bara gashi nan to ga alina yana rawa ye alƙanin bello yana rawa amma fa sarki ya sha da ga alina yana juyawa a'a to ali yana rawa ali yana celebration eh ali yana rawa eh. to masu kallon mu gade don banin tsakanin jihar katsina da bayelsa to ga bago alkawoji nan bago alkawoji shine mai jan wando da bulun da bulun wato uh, ɗammara gashi nan obaidu kuma shine zai bugawa to ga nan an riga an busa bagon alkawoji bagon alkawoji da shi da obaidu bago da bago ne ta to ga obaidu na balbalin nan shine wanda zai bugawa wa bayelsa gashi nan ta ta ubaidu fa ya fara janye jiki hankali gashi nan dai kare dai lambar nan ba ubaidu bakari yake cira amma fa wato dan wasa abinda nake fuskanta ubaidu ya kare da yaran eh saboda gaskiya ubaidu tsohon dan wasa ne shi kuma ba ala alkawoji ya bubbuge yan dambe yanzu yana lokaci eh. dole ubai da dan kama jikin shi gaskiya ne to amma dan wasa ina ganin cewa da da niyya zai yi yayi da kawai ubai yana shigowa kawai shiga zai ya fara yin neman foyin amma naga ubai hannun ma tsoro ke je taba shi eh to gaskiya kamar yadda ka sani ubaidu kowa ya san shi mai kawo damba ne amma wannan damban ba damban da mutum zai kawo damba bane da wuri tunda ya san shi ba yaron dan damba bane ya san kalan damban to dan wasa baka ganin cewa in ya kawo ban ni a tunani na ko naushi na ake da wani abar ba lalle bane in ji ya kake ganin eh to haka ne gaskiya ne amma su yan dan su suka fi sanin abin da suke ji eh. saboda ka san bugu ba wanda zai ga bugu ya tsaya eh. barin yan damban mu ne yanzu gaskiya ne ba kowa ke tsaya ma bugu ba musu babu to dan wasa amma an ce soso ne dai da soso ne amma ni gani nake kono shi na ake ba lalle bane in ji wannan abar to amma da su yan damban su suka san me suke ji a ciki to ya fara zunguro ba bakon alkawoji saboda bakon alkawoji ya ga an samu foyin a gare shi saboda haka yanzu zai iya miƙewa ya shiga ya yi ko ya yi ko a bige shi ko ya bige saboda haka bakon alkawoji gashi nan na balbalin da ya shi ne mai bakin wando ta to obedi ya samu one point amma ya kiya ƙara nema ya tsaya ta sun samu a tare ta ta to ga bago alkawuji nan yana tare-tare gashi nan yana biyo dan ubaidu gashi nan bago alkawuji bago alkawuji naushi yake kawowa ta ka bako ku alkawo jina ta ta ya ga dan mara ta kwanci ya ce a tsaya sai an ɗaura dan mara gashi nan to ga dan sakwata nan zai korawa bagon alkawoji dan marasa gashi nan kuna kallo dan sakwata fa ya dage so yake sai ya kawo gol gashi nan dai ga nan dan sakwato yana gaya wa dan wasan sa yadda ya kamata ya yi da yadda ya kamata ba zai yi ba to ga kuma dan ubaidin nan a cikin fili dai dan ubaidin dai yana da foyin shi ma kuma ba ku alkawoji a ya samu dai iya nasa to ga nan yana goge fuskar sa shi ma dan ubaidu to masu kallon mu dai muna nan dai muna zar ido zama muna kalle yadda wannan wasa zai kaya ta to ga nan an koma ba to ga nan coach yana korar daya coach daya ake so to ga nan dai alƙalin wasa

to dan ubai dai fa ga yanin kewaye kewaye ke ta yi to gaba alkawajin nan fa ya kasa ya tsare to ya jinjina hannun nan alhaji wallahi yanzu ta dan ubai da dan ubai fa neman hanya yake dan ubai da yaki tsayawa gashi nan fa to bago alkawoji bago alkawoji ya kuma duka ya samu point

neman zindumawa ke da gudu to shi ma ya ji ya samu foyin a cikin bakon alkawuji ta gashi nan ta gashi nan za mu gani gashi nan dai gashi nan katsina to ba bago alkawuji ya kuma yi nasara ya wuce to bago alkawuji gashi nan ya yi nasara ya kuma yi nasara to dan obe da dai dama tun daga taka damban yake ta gudu to masu kallon mu ga yaro nan a mai zamani bagon zayyanu a wannan lokaci gashi nan ya fito saboda haka shine mai buga jihar Ido kuma wato bagon zayyanu ya daɗe dama yana buga festival kuma yana da gogewa a cikin haka festival sai dai fatan kuma sa'a sai mu ci Allah ba mai rabo sa'a gashi nan da shi da yar mage yar mage ma dai ya dan buga festival a baya shi ma kuma gashi nan ta haɗa shi da shi da bagon zayyanu a wannan lokaci duk wanda ya fito a nan ya wuce final

NYK wagon da yanu NYK wagon da yanu NYK gafe yar mage nan da shi da bagon zayyanu dama dai ga dai dan ban shi ma dai ashe yar mage ba hago ne ba sani ba sai a wannan lokacin nake gani ta bagon zai Edo State, Edo State, Edo State, Edo State, Edo State. ha yar magira bagon zayyano bagon zayyano ga nan neman kisa kawai ke yanzu saboda yanayin yaron yar magi gashi nan to gashi nan bagon zayyano da yar magi ta yarmaki yarmaki dai ya dan bada mamaki tunda ana tunanin ma dan ban ba zai iya kaiwa haka ba amma gashi nan amma bagon zai yana dai ga dai dan ban nan dai ana yi saboda bagon zai yana shine yake wakiltar jihar Ido shi kuma yarmaki jihar Katsina yar mage fa ya tayar to tsakanin dan sokoto da alizuma kenan gashi nan jihar katsina jihar katsina da shi da wato jihar Ido Alizuma da dan Sokoto kenan gashi nan dai masu kallon mu kuna kallon wannan wasa gashi nan ana yin sa dai bagon zayyanu da shi da yar mage an dawo

da yar kwanci ne mai jan mando da bulun da ya gara wallahi eh yar yar yar magon da ka gori ka da ba yar in ka taho ka taho a a yar yar da yar هيا هيا يا مجيد ولا يرمجينك يا تاك ولا يرمجينك يا تاك ولا يرمجينك يا تاك يرمجي يرمجي جارك من الدماغ يا تاك هيا يرمجي هيا يرمجي دم بتاعي دم دم بتاعي دم والله هيا يرمجي تو سرقوا سرقوا كانوا يرمجي to Allah dai kiyaye Allah ya kiyaye Allah kiyaye to ka dai nan ban nan fa yar magi yar magi bagon zayyanu ga bagon zayyanu nan dai yar magi ko daga jihar kaduna ga bagon zayyanu bagon zayyanu shi ne gajere wallahi bagon zayyanu shi ne gajere kai to ana damban mutuwa fa So. to gashi nan fa to ga dai nan an fa kusa hurawa fa Ah. to time ya kusa cika fa. to nasara a wannan wallahi za mu ga waye nasara a wannan dambe wallahi za mu ga waye nasara a wannan dambe to gashi nan wallahi alƙalin wasa yana jiran umarni daga masu madafin iko wallahi alƙalin wasa yana jiran to yar mage ya ci ya cinye bagon zayyanu a wannan lokaci an cinye alizuma haka dai wasa yake yar mage ya fito final gashi nan jihar katsina ta fito final a nauyin 55 an cire bagon zayyanu allah dai kiyaye wannan dambe dai ya zo da yanayi yadda ya zo ya kama a wannan lokaci to gashi nan yan mage ga nan yana celebration da shi da dan sokoto dan sokoto dan sokoto hali zuma dai an cire masa mutum biyu a wannan karan hali zuma dai jikinsa ya dan yi sanyi dai ga can amma wasa ne ba komai a mai ci wata ran shi ma sai hakuri haka wasa ya kama